kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar pdp ya yi kira ga hukumar zaɓe da ta soke sakamakon da aka kai na shugaban kasa hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya inec ta ayyana malam ibrahim shekaru a matsayin wanda ya lashe zaben sanatan kano ta tsakiya gwamnan jihar borno farfesa baba gana zulum ya ba wa 'yan kasuwar monday market naira biliyan ɗaya domin rage musu raɗaɗi kan iftila'in da ya same su labaran da zamu karkare shi da shi kuwa zamu ku ji cewa kocin kungiyar kallon kafa ta Arsenal Michael Arteta ya bayyana cewa yana tausaya kocin kungiyar Chelsea Graham Potter Da fara kanin labaran kenan ko kalla sai ku biyo ni kuma domin kallon cikakkun labaran da ma wasu labaran da muke tafa da su. A yau muna talata ta ga watan sha'aban shekara ta 1444 bayan hijar yan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina. wanda ya daidai da 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2023 miladiya. Kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta pdp ya yi kira ga hukumar shirya zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ta soke dukkan sakamakon da aka sanar kawo yanzu mai magana da yawun shugaban kamfen daniel bawala ya bayyana hakan a jawabin da ya fitar a yau talata sun buƙaci a dakatar da tattara zaben yanzu kuma a bada amsa game da ƙorafe-ƙorafen da jam'iyyun suka yi game da ƙin amfani da na'urar bibas da sauya sakamakon a yanar gizo ya kara da cewa a zaɓi sabon ranar gudanar da zaɓe waɗannan wuraren kuma a tabbatar da cewa an ɗora sakamakon wajibi ne a yi amfani da bibas kan a ce an yi zaɓe na gaskiya sun buƙaci a yi watsi da dukkan sakamakon da aka sanar har zuwa lokacin da aka ɗora dukkan sakamakon daga rumfunan zaɓe zuwa yanar gizon inec kuma a sanar da su kuma a baiwa wakilin jam'iyyar nasu kwafin kowanne. a jihar kano kuwa za mu ji cewa malam ibrahim shekaru shine wanda aka sanar a matsayin wanda ya lashe zaben sanata na mazabar kano ta tsakiya a majalisar dattawa hukumar inec ta bakin malam malamin zaben shiyar jihar kano ta tsakiya farfesa tijjani hassan darma ta ce jam'iyyar nnpp ta ci zaɓe farfesa tijjani hassan darma ya bayyana sunan ibrahim shekaru a matsayin ɗan takarar da ya yi galaba a kan sauran jam'iyyun da ƙuri'u 456,787 wanda ya zo na biyu a zaben shine abdulkarim abdulsalam zaura na apc mai ƙuri'u ibrahim shekarar wanda yanzu jam'iyyar pdp ne sun sun sha kashi a zaben yar takarar jam'iyyar pdp wato lallai bahari wato laila buhari ta zo ta uku ne a zaben na bana na bana matsayar da hukumar zaɓe ta ƙasa ta bada ya jefa al'ummar kano cikin wani irin hali ganin cewa sun hango sanata rufa'i sani hanga a majalisa sanata mai ci ibrahim shekarau yana cikin waɗanda suka shiga jam'iyyar nnpp da farko amma sai daga baya ya sauya sheka zuwa jam'iyyar pdp sauya shekar da tsohon gwamnan ya yi ya jawo ya salwantar da takarar sanata da aka bashi kuma ya sanar da inec cewa ya fasa shiga zaɓe duk da wasiƙar da tsohon ministan ilimin ya rubuta hukumar zaɓe ta canza sunansa a matsayin ɗan takara ba wannan ya jawo nnpp ta shiga kotu A nan kuma jam'iyyar APC mai mulki ce take da rinjaye zuwa yanzu a zaɓukan majalisar dattawa kamar yadda sakamakon hukumar INEC suka tabbatar. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa jam'iyyar APC ta lashe zaben majalisar dattawa 38 yayin da jam'iyyar PDP mai hamayya ta yi nasara a kujeru 21 da aka sanar. Jam'iyyar LP ta yi farin jini a zaben shekarar 2023 ta samu kujerun sanatoci hudu sai jam'iyyar SDP ta yi galaba da kujeru biyu a zaben majalisar majalisar dattawa haka zalika jam'iyyun ypp da nnpp za su samu kujeru a majalisar tarayya ta goma da za a rantsar rahoton ya ce wannan su ne kasan kujeru 67 da aka sanar a zaben shekarar 2023 sai dai babu tabbacin cewa jam'iyyar apc mai ci za ta ci gaba da rike rinjayenta kafin a ce jam'iyyar ta samu rinjaye a majalisa sai tana da akalla biyu bisa ukun kujeru ɗari da tara kowace jiha na da sanatoci uku sai abuja na da guda ɗaya a cikin sakamakon da aka samu sanatoci sha takwas sun lashe zaben tazarce ne ragowar sun je ne a karan farko kuma sun taɓa zama 'yan majalisar wakilai shugaban majalisar dattawa na ƙasa sanata ahmad lawan yana cikin waɗanda suka koma amma ba tabbas ne shi ne zai ci gaba da riƙe kujerarsa a yanzu yanzu ba a yan kuma ta takarar kujerar shugaban kasa na jam'iyyar labour party wato lp peter obi ya samu nasarar zaben babban birnin tarayya fct abuja a sakamakon karshe da aka tattara a jam'iyyar lp ta samu kujera 281,717 ta kayar da haɗin takarar apc bola tinubu da ya samu ƙuri'u 90,912 sai kuma pdp ta samu ƙuri'u 74,193 eh, nasarar obi ta bayyana ne bayan kammala kirgen ƙuri'u a manyan hukumomin abuja guda shida ya samu nasara akan asuwaju bola tinubu na jam'iyyar apc atiku abubakar na jam'iyyar pdp da rabi'u musa kwankwaso na jam'iyyar nnpp idan za ku tuna cewa jam'iyyar pdp ce ta shahara da lashe zaɓe a abuja amma wannan karan na uku ta zo a abuja masu kallon mu kada ku shafa kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin yaɗa labarai na mujallar matashiya tv za ki iya bibiyan mu a shafukanmu domin kallon shirye-shiryenmu da muke kawo muku facebook mujallar matashiya youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya ko kuma a twitter at yan matashiya ko kuma ku karanta labaran mu kai tsaye a matashiya.com za kuma ku iya kira mu kai tsaye domin bayyana mana ra'ayoyinku ko abubuwan da yake faruwa a yankunan ku akan lambar wayar mu kamar haka shida to bara mu karbi wannan sakon albishirin ku matasa samari har ma da yan mata mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu a kan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo. Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. So madalla masu kallon mu barkanmu da dawowa. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana ya karbi bakuncin ɗaruruwan 'yan kasuwar Monday Market waɗanda ifla'in gobara ya shafa. Yawancin 'yan kasuwar wadda ita ce mafi girma a Maiduguri babban birnin jihar sun rasa shagunan su da kayayyakin su na biliyoyin naira gobarar da ta tashi daga banin wayewar garin ranar Lahadi. A lokacin da ya karbi bakuncin su Zulum ya mika musu cek ɗin kuɗi na naira biliyan ɗaya su raba a matsayin agajin gaggawa ga waɗanda abin ya shafa har ya zuwa lokacin lokacin da kwamitin bincike zai fitar da sakamakon aikin da aka sa shi a cikin jawabinsa ga al'ummar jihar a ranar lahadi bayan ziyarar gani da ido a kasuwar gwamna zulum ya yi alkawarin tallafin naira biliyan daya kasuwar kasuwar litinin ta maiduguri wadda aka ce ita ce mafi girma a yankin arewa maso gabas da ya ta kone kurmus sanadiyar gobarar da ta ɗauki tsawon sa'o'i annobar gobarar ta tashi ne a tsakanin karfe ɗaya zuwa karfe biyu na dare kuma ya zuwa ya ba a san musabbabin tashin ta ba a lokacin da ya karbi bakuncin 'yan kasuwa a ranar litinin a maiduguri a gidan gwamnati zulum ya sake jajanta musu bisa iftila'in gobarar da ta mamaye kasuwar litinin da ke maiduguri a nan kuma rundunar 'yan sandan jihar ibanyi ta tabbatar da hallaka wani mai rike da sarautar gargajiya a jihar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar sp onome shine bayyana hakan ga manema labarai a yau talata a abakalaki sp onome ya ce sun samu sanarwa akan wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun hallaka mai rike da sarautar gargajiya wato mrs eboke emo zuwe kaha a karamar hukumar ezza ta kudu a jihar ebonyi ya ce bisa samun rahoton hakan sun tura jami'an yankin tare da ƙwararru domin tabbatar da kamo waɗanda suka yi aikin aika-aikar an daɗe ana samun yawan asarar rayuka har ma waɗanda suka wuni a wani da makami a ƙasa Najeriya a kudancin da arewa matsalar na neman gagarar gwamnati tsawon shekaru duk da cewa wasu suna cire tsammani akan hakan wasan da za mu karkare da shi kuwa za mu ji cewa kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal michael arteta ya bayyana cewa yana tausayawa kocin kungiyar chelsea wato graham potter arteta ya bayyana hakan ne inda ya ce yana mai tausayawa potter bisa matsayin lambar matsin lambar da yake a ciki a chelsea yanzu haka michael arteta ya ci gaba da bayyana cewa mai horar da kungiyar kwallon kafa na chelsea graham potter dole ya zage damtse ya ci gaba da haƙuri zai samu nasara nan gaba harkar kwallon kafa ta samu sauyi da dama a wannan zamani domin yanzu ba a iya buga kwallon bane ake dubawa har da cin nasarar da kuma cin kwallaye sannan ya ci gaba da cewa dole bai wa dan wasan umarni da dabaru don samun ta hakan ne za a iya nasara don gano bakin zaren tun da aikin nasu iri ɗaya suke ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi nasara a wasanni tara cikin 26 da aka fafata a gasar Premier League ta kasar Ingila. Tun bayan sallamar tsohon kocin Chelsea Thomas Tuchel a watan Satumbar bara. masu kallon mu duka duka a nan ƙarshen labaran ya zo muku a madadin yadda abubakar matala ibrahim sai wanda ya sada da ku yahya bala fage tare da abokanan yan uwa abokanan aiki aisha abubakar dan gada da zara muhammad sai rislan da duk kuma da na karanto amina tare mamari suka nake cewa mu kasance lafiya